kafaratul majlisi akwai addu'ar da ake yi kafara ce ga dukkan zama idan mutum ya zauna a wuri ya ɗauki zunubi to yana faɗan wannan addu'a insha Allah ta kankare masa kurakuran sha shi yasa ake ce da ita kafaratul majlisi riwayar Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji na tare da gode maka ina shaidawa babu abin bauta da cancanta da dacewa in ba kai ba ina neman gafara a gare ka kuma ina tuba zuwa gare ka ina neman afuwarka da gafararka manzo Allah ya ce duk wanda ya zauna a wurin zama kurakuransa suka yawaita da laifuffukansa suka yawaita Allahu a'alam da iya laifuffukan da muke yi idan mun zauna a wurin zaman da muke zama ko a gida tare da iyalinmu ko a abokananmu ko a harkokinmu ko a wuraren ayyukanmu ba wanda zai iya cewa ga iya zunubin da ya ɗauka saboda yanayi yadda ya canja to za Allah ya ce duk wanda yi wannan addu'a kafin ya tashi daga inda ya zauna kowane wurin zama ne illa kafarallahu Allahu lahu ma kana fi majlisihi zalika duk abin da yayi a wannan wurin zama nasa Allah ya